Barka da zuwa tashar tsakar gida. Tsohuwar jaruma Abida Muhammad ta haifa wa soja mai sunansa. Allah ya albarkaci tsohuwar jarumar Kaniwood Abida Muhammad da samun ɗa namiji. An raɗa masa suna Al-Mustapha. Abida ta haihu ne a ranar Asabar 11 ga watan Yuli shekara ta 2020 a gidan mijinta da ke Legas. Majiya ta shaidawa wa mujallar fim cewa ita da yaran da ta haifa suna cikin ƙoshin lafiya. Muna fata Allah ya raya da musafa cikin aminci kuma ya sa mai jin ƙan iyaye ne. Ita dai Abida ta auri mijinta na biyu mai suna Ali Mustapha Abubakar, wanda soja ne mazaunin Legas a ranar Juma'a 26 ga watan Janairu, shekara ta 2018. A lokacin da aka yi auren ma yana bakin daga a jihar Borno, inda sojojin Najeriya ke yakar 'yan gungiyar Boko Haram. Wato dai sunansa ne aka raɗa waɗannan su. Aurenta na farko ta auri producer Hamza Muhammad zaki ne, shugaban kamfanin shirya fina-finai na Home Alone Production. Amma sai Allah ya masa rasuwa bayan shekaru. Akwai 'ya'ya a tsakaninsu. Bayan rasuwar Hamza, Abida ta shafe shekaru da dama tana zawarci, amma bata dawo harkar fim ba har ta sake yin aure. A lokacin zawarcin nata, har ta zama murguciyar littafin hikaya,

garin nisa da an taɓa ki a jira ni don